sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, Daren Fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda Daren Fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya san yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faga ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kusi domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 وشر الأمور محدثاتها فإن kulla محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانة أبواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna 19 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da goma ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin tafsirin suratul hajj inda muka kwana akan aya ta 52 da za mu karkare ta zuwa aya ta 53 gabanin mu shiga tafsiri akwai sanarwa muhimmiya dangane da wannan masallaci wanda 'yan kwamitin masallaci suka nemi cewa a sanar da al'umma na cikin bauchi da wajen bauchi na najeriya da wajen najeriya ma akwai aikace-aikace da aka sani koyaushe ana gudanarwa a wannan masallaci wasu an jima da farawa ba a kammala su ba wasu kuma yanzu ake so za a yi su to shine suke so a sanar da al'umma da masu yan ina da aikin alkhairi ga aikin alkhairi ga wanda yake so ya sanya hannun jarinsa da zai samu kasansa na gobe kiyama a kamar yadda aka sani akwai interlocking da ake aka fara yi a wannan masallaci kusan shekaru biyar da suka wuce an yi aiki mai yawa amma ba a samu an kare shi ba kuma abin da ya rage ɗin har ila shi ma mai yawa ne an yi mai yawa kuma akwai da yawa da ya rage duba da girman girman masallacin ga duk wanda ya san yadda masallacin yake to kusan a bisa lissafi da ƙididdiga da masu aiki suka kawo na abin da ya rage zai ci kimanin miliyan goma da dubu goma sannan akwai cikon ƙasa da za a yi a wani ɓangare na shi masallaci saboda kwanciyar ruwa da yake yi da kuma kwari da yake da shi ya kamata a cike ya daidaita da sauran wato farfajiyar masallacin yadda za a iya amfana da shi koyaushe to shi ma waɗanda za su yi aikin sun kawo quotation na aikin miliyan 3,750 gaba ɗaya aikin da interlocking ɗin da abin da ya shafi cikon zai ci miliyan 13,760 ga wanda zai sanya hannun jarinsa a cikin wannan aiki ga akawun da shi kwamitin masallaci zan karanta wanda duk yake ko daga ina ne zai sanya gudunmawarsa to sai sa a cikin wannan asusun da zan faɗe shi yanzu kuma kada mutum ya rena abin da zai bayar da kaɗan-kaɗan ake samun da yawa face bank ne ma'ajiyar face bank ne sannan kuma asusun biyu sifili biyu sifili takwas ɗaya takwas tara ɗaya tara biyu sifili biyu sifili takwas ɗaya takwas tara ɗaya tara 2020818919 a gbs gwallaga shi ne akawun kawon din gbs gwallaga shi ne akawun kawon din kuma a face bank muna fatan yan uwa za su taimaka da abin da ya samu Allah subhanahu wata'ala ya bada ikon taimakawa duk wani wanda ya yi aikin alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sa masa shi a cikin mizanin aikinsa za mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ƙarin bayani da zan yi akan wannan sanarwa idan akwai waɗanda suke so su yi gaba da gaba da waɗanda suke jagorancin wani masallaci wataƙila akwai ko ƙarin bayani ko kuma a wani taimako da za su kawo wanda ba kuɗi ba ila za su kawo ƙasa ko intalokin ko wani abu suna iya zuwa su tuntuɓi limamin wannan babban limamin wannan masallaci imam ibrahim idris suka neme shi insha Allah komai za su ji daga bakinsa Allah ya ba da ikon taimaka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim Allah ya ce wa ma min qablika min rasulin wala nabiyyin babu wani manzo ko wani annabi da muka aiko gabaninka illa idza tamanna sai idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya jefa shakku da waswasi da rudani a cikin karatunsa fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya dala sai ya bata wannan abin da shaytan ya ya jefa thumma yuhkimu Allahu ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai hikima a jiya mun karkare bayanin saɓanin malamai wajen fassara wannan aya dangane da abin da shaidan ɗin yake jefawa da muka tafi akan cewa abin da ake nufi da jefawa shaidan a cikin ayoyin Allah da annabin Allah yake karantawa wannan <clears throat> ya shafi rudani da yake kawowa a cikin zukatan mutane yayin da suka ji karatun alkur'ani ko suka ji wasu ayoyin Allah zai kawo wasu rudani don ya hana su fahimta ko kuma ya sa su yi mummunar fahimta abin da yake kala nuna mana cewa wannan ba abu ne da ya danganci wata waƙiya guda ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta wani abu cikin karatunsa wanda baya daga cikin alkur'ani ba game da muka kore wannan ba kuma wani abu ne da ya shafi waƙiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai za mu ga ayat tana magana ne akan lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haka suke faruwa ga annabawa ma da manzanni da suka gabace shi to kaga idan aka ce karatu ake nufi a jefa wata kalma ko wasu maganganu a cikin karatunsa to yana nuna kenan duk wani annabi da aka taɓa yi an jefa wasu maganganu a cikin karatun da yake wa mutanensa wanda kuma ba wanda ya taɓa faɗar haka kuma ba kada wata ƙista daga annabawa da ta ƙunshi irin wannan amma a ma'anar da ita ce ta fi zama mai rinjaye wajen fassara wannan aya jefa wa mutane shubuha yayin da aka ji karatu sai shaidan kuma ya zo ƙaƙo wasu shubuhohi sai ya rika fesa wa mutane to ya ce kaza to tun da ya ce kaza me zai ce a game da kaza da kaza da kaza sai ta kawo musu shakka da ruɗani a cikin abin da suka ji na karatu to wannan duk annabawan Allah sun gamu da wannan shi yasa ba wani annabi da ya zo fati an ce masa mai sihiri ba sai an ce masa boka ba sai an ce masa mai tabin hankali an kawo wani abu ne da za a shashantar da mutane a rudar da su kuma wannan ba ya taƙaita akan annabawa kaɗai ba har magada annabawa malamai suka zo cikin wannan al'umma an yi ta kawo ruɗuwar lokaci a cikin abin da ya shafi karatunsu ba don komai ba don hana mutane gane hakikanin abin da suke so su isa na sabu to Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan aya da cewa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken ilimi ne wato babu wani abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya san dukkan wani abin da zai kasance ko ya kasance daga cikin al'amura ya san dukkan wani abu da ya faru ko zai faru a cikin halittarsa daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake da cikakken sanin sa ya san abin da yake yi wa annabawansa wahayi da shi ya san kuma manufofi na shaidanu ya san abin da yake aika wa annabawa na wahayi ya san kuma miyagun manufofi da shaidanu ke tattare da su sannan hakimun mai hikima ne cikin ayyukansa komai yana aje shi a inda ya dace komai yana aje shi a inda ya dace wanda wannan shine hakikanin hikima yana daga cikin hikimarsa subhanahu wata'ala da yake ba wa shaidanu har ma da yake ba su damar har ma su je su tafi su hoyi me yasa ubangiji yake yin wannan shine abin da zai yi bayani a cikin wannan ayoyi da suka gaba da su za su za su zo nan gaba ubangiji subhanahu wataala ya bawa da shaidanun dama zai su ta fesa ha su ta karu dani da rikici da hayamuki a cikin mutane bai hana su wannan damar ba saboda abin da zai yi bayaninsa a ayoyin da za su zo nan gaba to wannan duk yana cikin hikimar ubangiji subhanahu wata'ala to wannan ayar wato da Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana bawa shedanu dama ko shedan dama ya jefa wani rudani a cikin karatun annabawa ko manzanni yayin da suke karantar da al'ummarsu wani zai ci to yaya za mu iya fahimtar wannan aya da kuma wasu ayoyi na alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan Allah na kwarai bayan Allah zaɓaɓɓu shedan Allah baya bawa shedan dama akan su shedan bai da dama a kansu. kamar faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu وعلى ربهم ma إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Allah ke cewa innahu shi lalle shedan laysa lahu sultanu lalle al'amarin yadda yake shedan bai da wani iko ala allazina amanu akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun suke dogaro ga ubangijinsu inna ma sultanuhu ikonsa kadai yana kasancewa ne ala allazina yatawallawnahu ga waɗanda suka jibince shi suka rungume shi suka rike shi a matsayin masoyi to su ne yake samun nasara a kansu wallazina hum bihi mushrikun waɗanda da shi ne suke shirka ga Allah da shi suke hada Allah subhanahu wataala wajen bauta to Allah yake nuna cewa bayan sa na kwarai shi dan bai da iko a kansu yana da iko ne akan waɗanda suke jibintar sa suke rungumar sa haka nan a wani gurin Allah subhanahu wataala yana cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin lalle bayina baka da wani iko a su sai dai akan waɗanda suka bi ka daga cikin batattu haka nan a wani gurin Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa bi izzatika shaydan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasin shaydan ya rantsuwa da izzar Allah subhanahu wata'ala yake cewa la ughwiyannahum ajma'in wallahi Sina na da su gaba daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayinka daga cikin su waɗanda suke zababbu waɗanda ka zaɓa ka tsarkake su su ne kawai ba ni da iko a kansu to in haka ne ta yaya ya zaɓi iko har yake jefa wani wata shubuha a cikin karatun annabawa tare da cewa babu wasu zaɓaɓɓu cikin bayan Allah kamar annabawa babu zaɓaɓɓu kamar manzanni to kuma gashi Allah ya ce zai tsare zaɓaɓɓun bayansa shi dan bai da iko a kansu to ta yaya ya samu iko har yake jefa shubuha a cikin karatunsu to shi ne malamai suka ce abu na farko mu duba ma'anar sultan in aka ce sultan mai ake nufi suka ce ana nufin hujja ana nufin hujja hujja wacce take a fili a sarari shaidan bai da wata hujja wannan kowa ya sani shaidan baya da wata hujja da yake iya kamo waɗanda suke ke batar da su daidai rudu amma baya da hujja don haka da Allah subhanahu wata'ala ya kore a waɗannan ayoyin shine hujja laisa lahu sultanun ba ya shi da wata hujja wato ƙarfa ko wata bayyananniyar hujja da zai nuna wa waɗanda suke masu imani su bi shi babu shi sai dai kawai karo kaga abinda alkur'ani ya bayyana cewa shedan ya samu damar kawowa shi ne rudu وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان يا جيفة بيك جيفة هجة ما هجة يكي جيفة أبا yana jefa rudu ne da shubha da rudani kawai ita kuma ayar tana nuna cewa ba da wata hujja laysa lahu sultanun saboda as-sultan suka ce abinda ake nufi hujja hujja ake nufi shi yasa aka je lahira bayan an haɗa shi shi mabiyansa duka a gidan wutar jahannama cikin bayanan da yake musu cewa kada su zarge shi kada su tuhume shi kada cewa ma kana li alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li ba ni da wata hujjar da nuna muku da yasa kuka bi ni a duniya kawai dai na kira ku kun ansa kira na shikenan amma ba wata hujja karara na kawo muku mai karfi wanda za ta nuna cewa gaskiya nake faɗa muku ba saboda wannan shine abin da Allah ya kore cewa shaytan bai da shi akan mu'mini can kuma abin abinda Allah ya tabbatar shaidan yana jefawa shi ne shubha ba hujja ba sannan abu na biyu malami suka ce har ila yau shaidan baya da wani iko na ya batar da muminai su fada cikin wani abu na zunubi kuma su dore a kansa har su halaka ubangiji subhanahu wata'ala ya kai su gidan jahannama a dalilin wannan duk mumini na kwarai zaɓaɓɓe a gurin Allah ko da ya fada cikin zunubi to Allah subhanahu ta'ala zai faɗakar da shi shedan ba zai yi nasara ya yi galaba a kansa har ya mutu akan wannan zunubi bai tuba ba ya je Allah ya kama shi shine abin da Allah ya kore ya kore tasallut ɗinsa ya samu nasara da iko akan wani mumini muminin nan ya yi zunubi ya ƙi ba har ya mutu kuma su tafi jahannama ce wannan mutanen da Allah ya zaba shi ɗan bai da wannan iko a kansu shi yasa zamu ga ya samu dama ya yi wa annabi adam da umuna hawa ya musu wasu wasu a gida aljanna sun ci abin Allah su ba masu alaci kansu ci na itaciya amma bai yi nasarar ya batar da su har abada su ci gaba da zama a bata ba fatalaka adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al nan da nan suka fahimta suka komo ga Allah subhanahu wata'ala suka tuba Allah ya yafe musu to haka nan duka wani muminin kwarai da Allah da yake zaɓaɓɓe a wurin Allah ko da ya yi laifi shaidan ya ribace shi to ba zai iya nasara ya dawwamar da shi akan wannan laifi har mutuwa ba shi ne ma'anar innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani ta fa idza hum mubsirun waɗanda suke da takawa su ne zaɓaɓɓun idan shaidan ya samu wata nasara ya shafe su da wani abu na laifi ta zakaru sai su tuna Allah sai su tuna girman Allah fa'i za mu musirun sai su dawo su gani tara su gane abin da suka yi ba daidai ba ne su tuba zuwa ga Allah wata ala shi ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ce idan suka aikata wani mummunan aiki ko suka zalunci kansu ma'ana suka aikata wani abu da Allah ya haramta musu ko suka zalunci kansu ta hanyar barin wani abu na wajibi da Allah ya dora musu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ne ku yake gafarta zunubai ba Allah ba ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون باسا دوgewa akan abin da suka aikata suna sani malamai suka ce wannan fuskoki guda biyu da ta sune ne zaka fahimci ayoyin duka can da aka yi magana shedan ya jefa wani abu ana nufin ya jefa shubha ba hujja ba ya jefa shubha ya jefa rudani amma ba shi da wata hujja وما كان لي عليكم min sultani. ba ni da wata hujja a kan sannan kuma iko da yake da shi iko ne na wucin gadi na ɗan lokaci kaɗan mumini na kwarai ko da shi ɗan yaro ya ce ya faɗa zai zunubi to ba dogewa a kansa nan da nan zai farfado ya gane kuransa ya tuba ya koma ga Allah wanda kuma wannan yana yi wa shi ɗan ciwo kwarai da gaske saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan aya shine ba shi dama yayi waswasi yayi kokarin katange mutane daga bin hanyar Allah wa zayyana lahum ash wa a'malahum fasaddahum 'an as-sabil yana da dama ya dan tsawata wa mutane ayyuka na marasa kyau ya sa su rika ganin aiki mara kyau aiki mummuna kyakkyawa su rika ganin kyakkyawa yana da dama ya kawo wasu shubuhohi da zai hana su bin hanyar Allah amma ba shi da dama yi nasara akan mu'minai sannan Allah Wata Ala ce li yaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad domin Allah ya sanya abin da shaidan yake jefawa ya zanto fitina ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu walƙasi ya su ƙulobuhum da waɗanda zukatansu suka ƙiƙashi wa inda zalimi na lafi shiƙaƙin ba'id kuma lalle azzalimai suna cikin saɓani mai nisa bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa shaidan yana jefa shubuhohi a cikin karatun annabawa da manzanni to sai yake faɗar hikimar da ta sa haka dan ya cike mana ayar da cewa wallahu alimun hakim to menene hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya bar shaidan yayi wannan rudin nashi me dalilin shi ne Allah ke gaya maka wannan saboda Allah subhanahu wata'ala baya aiki sai da hikima lawa hakimun ne komai na ubangiji subhanahu ala dauke ke da hikima Allah baya yin abu haka kawai baya wata hikima sai dai kawai ba kowa ne yake iya tsinkayo hikimar ba wata hikimar a gane ta wata hikimar ba za a gane ta ba amma Allah subhanahu ala ya yi saboda wannan hikimar ko ba don komai ubangiji yana yin abu don ya yi jarraba ya jarraba ya ga waye zai bi shi waye zai saba masa saboda duka gaba ɗin rayuwar tamu ta duniya duk jarrabawa ce walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da mutuwa da rayuwa Allah ya halice su dan ya jarraba mu na komai akwai jarraba a gane wane ne zai ci jarrabawa to shine anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad dan ya sanya abin da shaidan yake jefawa na shubha ya zama fitina ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu ga waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu cuta ta shakka ta tababa cuta ta munafici wace irin cuta ce wannan me ma'anar sanya wannan ya zama fitina wato ya zama sanadiyar da za su ɗore a cikin batansu ko a cikin tababarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da wannan abin da suka shaidan ya kawo na rudani ya zama sanadiyar da za su cika gaba da dorewa a cikin batinsu su ƙin dawowa su bi hanyar kwarai su dore a cikin kafircinsu yuzullu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yuzullu bihi ilil al-fasiqin Allah yana batar da wanda ya ga dama yana batar da yawa ta hanyar irin wannan sannan kuma ya shirya da yawa ta hanyar irin wannan amma ba waɗanda yake batarwa sai fasikai waɗanda suka fice daga biyar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala adali ne kuma ya baka kai dan adam kikkiawar dama ya baka cikakken dama ta kai zabi inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn Allah ya nuna maka hanya guda biyu ya nuna maka hanya mai kyau ya nuna maka hanya mara kyau ya bar maka zabi man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka ga dama ka yi imani in ka ga dama ka mutunci Allah bai bar mu a cikin duhu ba ya aiko annabawa ya saukar da littattafai ya ba su mu'jizozi iri-iri waɗanda suke nuna gaskiyar annabci gaskiyar abin da suka zo da shi ya ba mu cikakken hankali da za mu yi tunani bai halicce mu irin halitta da yawa dabbobi ba ya mana halitta ya karrama mu ya ba mu cikakken hankali ya sanya mana ayoyi barkatai ta ko'ina sama da ƙasa waɗanda suke nuna mana akwai shi kuma ɗaya ne kuma shi cancanci a yi wa biyayya da bai ban mu haka nan kawai ba duk ya mana guzurin waɗannan al'amura ya kuma ba mu cikakkiyar irada ya ba mu cikakkiyar dama bai tirsa ka ba cewa dole dole ka yi imani bai yi ka da irin wannan sifa ba yadda ya yi sauran halittunsa da ba su da ikon su kauce mata ban zaɓi mu ya ba mu cewa ko mu yi ko kan ya ba mu zaɓi lokacin da ya bujiro da amanarsa ya ce to wa yake so a ba shi irin wannan damar ga ta amana ce a ba shi damar ya yi ko kai ya yi sauran halittu suka ce ba za su iya ba su kawai a yi su fuska guda ɗaya straight forward kawai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sa san a yi su nan ko can a yi su kawai su zanto masu biyayya masu da'a ga Allah dan adam yace shi a bashi damar shi a bashi a gwada shi saboda saboda jahilcin dan adam da kuma yadda yake zaluntar kansa da kansa cuci kansa da kansa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا sama da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya ɗauka ba duk da cewa halittar su ta fita mu girma da halƙus samawati wal ard akbaru min khalqin nas halittar sama da ƙasa ta fi halittar menene mu in aka kwatanta mu da sama da ƙasa wani irin wace irin halitta ce mu ko tsinke ba mu kai ba amma dan adam ya ce shi ya ji ya gani wa hamalaha al-insan saboda saboda innahu kana zaluman jahula to tun da Allah subhanahu wataala ya ce to zai aiko maka annaba zai sauko maka da shirya lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Adam alaihi salam a gidan aljanna ya ce da shi gashi nan ya ci duka daga kayan gidan aljanna kai ne wannan bishiyar kada ya ci daga wannan bishiyar daga wannan bishiyar bayan ya saukar da shi bayan ya ci itace ya saukar da shi Allah subhanahu wata'ala ya yi masa alkawarin cewa zai ya haɗo shi da shirya ya haɗo shi da shirya ya ba shi dama cewa wannan shiryar idan ya bita ba zai taɓe ba ba zai ɓace ba قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ga shiriyata nan duk wanda ya bi shiriyata babu tsoro babu bakin ciki tare da shi ko kuma ba zai bace ba ba zai ba zai ba zai sha wahala ba don haka Allah subhanahu ya haɗo dan adam da shiriyarsa ya rika aiko annabawa tattara daga wannan annabi ya tafi wani ya wannan ya tafi har aka kaga ya gama share wa ɗan adam duka wani abin da yake bukata ya share masa hanya ga tanan totar yabi shi ne hadaina mustabi ya nuna masa hanya saboda ka kaga a nan idan ɗan adam ya bijire to shi ya zaɓi bijirewar shi ya sa cewa ma yi zillu bihi illa alfasikin Allah baya batar da wani sai wanda yake daman ya zaɓi bishirewa ya zaɓi fasikanci ya zaɓi fita daga biyar Allah al-khuruj an ta'atillah haka nan Allah yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa haka kamar haka kowane annabi muka sanya masa aduwwan shayatin al-insi wal jinn shaidanun mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl wurura. sashin su yana yi wa sashin wato suna yi wa junansu wahayi na maganganu waɗanda suke an kawata su kawatattun maganganu Don rudi kawai dan su rudi junansu. Walausha walau sha'a rabbuka ma da ubangiji ya ga dama ba za su yi haka ba a sai yi halittar su irin halittar mala'iku saboda kullum cikin biyar Allah suke Allah ce fazarhum wa ma yaskarun da haka kyale su da abin da suke kaga wali tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minu bil akhirati wal yardahu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun ce waɗanda zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba su sasa kunne su saurari waɗannan abubuwa da shaidanu suke musu wahayinsa su je su ci gaba da tafka abin da suke tafka na barna saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya waɗannan shaidanu su rika kawo wannan rudu a cikin mutane dan ya zama jarraba ga waɗanda daman suka zaɓi su bi hanyar da ba ta Allah ba kaga wannan hikima kenan sannan wal qasiyatu qulubuhum ya zama jarraba ga waɗanda zukatansu suka kikashi masu sun zukata shi zuciya ita ce ba tacciyar zuciya akwai zuciya mara lafiya zuciya da suke cike da taba ba da shakka Yana raba kafa ya abudullah ala har fa ina sabahu khairun isma annabi wa ina sabatu fitna qalaba ala wajhi yana taba ba yana zaune akan gaba idan alheri ya same shi shike ne nutsu kuma wani abu ya same shi na bala'i na musiba shike ne sai juye shikenan sai juyi allazina yatarabbasuna bikum fa in fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min al mu'minin saboda ka fuska biyu gare su muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula wa la ilaha ula ba sa tare da wadanda su zai inda suka je kawai inda ta faɗi sha ne to waɗannan su ne wanda cuciyar suke cike da datti da rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani sai kuma waɗanda zukatan sun mutu mamur sun ma mutu gaba ɗaya ba ta ba sauran wani abu na rai a cikinsu kamar zuciyar mushirkai zuciyar yahudawa zuciyar nasara waɗanda suka kafin cewa Allah sun maƙasar kulubukum min ba'ad zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah ce sannan Allah ke magana da banu Isra'il yake ce sannan zukatanku suka kashe bayan haka bayan ayoyin Allah da kuka gani fahiyar kan hijara zukatan suka zama kamar duwar wasu, saurin kashewa da bushewa awu shaddu kasuwa sun ma fi duwatsu sun ma fi dutse domin inda min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسدعا من خشية الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أين كان هذا القرآن طبعا سنفي سنفي سنفي سنفي الوادي domin da dutse aka saukar masa da alkur'ani yadda aka saukar dan adam da ra'aitahu khashi'an da ka ganshi dutse ya tsantsantar da kansa mutasaddi'an yana tsantsagewa saboda tsoron Allah amma waɗannan dutse su ka bushi ba ta jin ayar Allah Allah ya ce wa mu'mine wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasad ألم يعلم للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لوكتي بيوك مؤمنين مؤمنين ولوكتي بيبني da zukatansu za su kaskanta ga Allah subhanahu wata'ala an tafsha a kulubuhum li zikirillah zukatansu za su kaskanta za su nutsu da ambatan Allah da abin da ya sauka gare su na gaskiya shi ne alkur'ani kada su zama kamar waɗannan waɗanda otul kitab an ba su littafi gabanin alkur'ani an saukar musu da littattafai fatala alaihim al'amal da lokaci ya yi tsawo suka yi nisa da annabawansu shi kenan sai zukatarsu suka kekashe faƙasar kulubuhu تزكى تستفقيك شيء التي وكثير منهم فاتقون ديوان تفاتقين التي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفى إن الله يحب المحسنين Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa bima naqdihim mithaqahum saboda yawan warware alkawari da suka yi wa Allah da sun yi wa Allah alkawari su warware da sun yi alkawari da Allah su warware ba sa iya cika alkawarin su da suka yi wa Allah Allah ce la'annahum sai muka la'ance su muka tsine musu albarka ce waja'alna qulubahum qasiya muka mai da zukatan su ke kasassu busassu ma'ana matattu ba rai ko kaɗan a ciki yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna jijjirkita wato suna jirkita maganganun Allah daga mahallinsu su ɗauki ayoyin Allah suna sa su ba a ba suna gwada zancen Allah sai da zai dace da bin san zuciyarsu wani su hazan mimma ma zukiru bihi suka manta da kaso mai tsoka na wa'azin da aka yi musu ma'ana da yawa daga cikin abin da annaba suka yi musu wa'azi da shi suka manta da shi suka yi watsi da shi suka yi biris da shi Allah ce wala ta tsari wa ala kha'inatin min ba za ka bushe ba kana ganin sa'inci daga wajensu. in yau ba gani ba gobe za ka gani in gobe ba gani ba jibi za ka gani haka rayuwarka da su za ta kasance da cin amana illa kalilan minhum sai in kadan da ba a rasa ba waɗanda suka karkato suka karɓi shirya suka yi imani to waɗannan su ne masu matacciyar zuciya akwai masu zuciyar da ta kamu da rashin lafiya rashin lafiya sai tsanani da kuma wadda zuciyar da ta mutu Ibnu kafir alaihi rahmatullah a tafsirin sai yake cewa wannan aya da ya sa'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad yace ai shakkun wa shirkun wa kufur wa nifaq wato yana ala magana akan shakka da shirka da kafirci da munafici kal mushriki na hina fari'u bi zalika kaman mushrikai lokacin da suke farin ciki wa taqadu annahu sahih suka dauka abin nan da suka ji gaskiya ne wa inna ma kana min ash-shaytan alhalin wannan abu daga shaytan ne rudin shaytan ne da ya jefa musu amma abin da suka ji ba gaskiya bane wa inna adh-dhalimin lafi shiqaqin ba'id lalle azzalimai azzalimai waɗanda suka yi shirka suka yi kafirci waɗanda suke da munafici a cikin zuciyarsu da ta baba, lafi shiqaqin suna cikin saɓani mai nisa wato suna cikin saɓani tsakaninsu da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na gaskiya sun yi hannun riga da gaskiya sun yi hannun riga sun yi tazara tazara mai nisa tsakaninsu da gaskiya ba don komai saboda zaluncinsu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambace su da sifarsu cewa inna zalimina Warko, an ambaci sifofin da wato yanayin da zukatansu suke ciki zukatansu suna cikin cuta da rashin lafiya sannan zukatan wasu daga cikinsu ma sun mutu murus to wannan ya haifar musu da kafirci kafirci shi Allah ya kira zalunci cewa inna zalimina ai bi sababi zulmihim lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani tsakanin su da gaskiya sabani mai wato mai nisa tazararsa mai nisa kamar yadda Allah ke cewa zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id haka kuwa saboda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani da gaskiya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab wadanda suka saba wa alqur'ani lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai nisa Allah yana cewa qul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id ka gaya musu in ya zanto alqur'ani daga Allah ne sannan ku kuma yanzu kun zo kuka kafirce masa to wane ne yafi ɓata kamar wanda yake cikin saɓani mai nisa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da sanya tazara tsakaninsu da gaskiya tazara mai nisa saboda dogewar da suka yi akan ƙarya sun doge sun dage akan ƙarya sun dulmiya a cikin kafirci da zalunci da munafici da bata sauraka sai Allah ya musu sakamako da irin wannan ya sanya sabanin tazarar da take tsakaninsu da gaskiya tazara ce mai nisa wannan shine aljaza'u min jinsil amal irin yadda aikin irin sakamakon da zaka gani gwargwadon yadda mutum ya kusanci Allah gwargwadon yadda Allah zai kusance shi gwargwadon yadda mutum ya yi nesa da Allah gwargwadon Allah zai nisa da shi Allah nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sa qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa man atani yamshi man atani yamshi atituhu man man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa man taqarraba ilayya ba'an man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا haka Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa bayansa wanda ya kusance ni da tsani ni kuma zan kusance shi da gaba guda zan kusance shi da zira'i guda wanda ya kusance ni daidai zira'i guda zan kusance shi da gaba guda wanda ya taho yana tafiya a hankali ni kuma zan zo ina sassarfa saboda duk yadda ka kusanci ubangiji gwargwadon kusantar ka shi kuma ubangiji zai kusance ka da mafi da wanda kai kai saboda kullun sakamakon ubangiji yana fin kyau akan abin da bawa ya kadi ya aikata jabir bil hasan sahalahu ashru amsalha ladina ahsanu husna kullun ubangiji sakamakon sa ninnin kawa yake ya tashi bayarwa yana ninnin fiye da yadda bawa yake to hakanan idan bawa ya zaɓi ya ɓace shi ke sai Allah ya ta tattila masa bata falamma zago a zafin lawan kuroba yayin da suka karkace sai Allah karkatar musu da zukatansu yayin da suka karkace sai Allah karkatar musu da zukatansu wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kamar yadda suka ki imani da alqur'ani a karan farko haka za mu ta jujjuya zuciyarsu shi yasa yake da hadari bawa yi laifi ya fito ba da zarar bawa ya laifi bai tuwo ba to wannan laifin sai ya haifi na biyu in ya yi na biyu bai tuwo waɗannan laifukan biyu kuma sai sun haifi wasu biyun sun zama hudu in ya ƙi tuba hudun nan sai sun haifi wasu sun zama takwas haka za su canin ninkuwa shekan labar rana ala kulubin makar da abinda suke yau aikatawa ne miyagu su suka yi kanta a kan zukatansu su suka yi tsatsa a kan zukatansu shi yasa a sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan bawa yi laifi sai a yi masa wani dugo baki kan zuciyarsa in ya tuba sai a wanke shi da dawo fes. in ya yi a kuma yin dugo in ya kuma yin wani a yin dugo haka za a yi ta yin a kan zuciyarsa in dai bai tuba ba har zuciyarsa ta dace zama baka kirin حتى يكون قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا زوجي تداوت تيبك عكرم زنبي سبيبا يتسلل بيتسلبي ترف kamar kofin da aka kife in ka ɗau kofi ka kife shi duk irin ruwan da za ka zuwa ba zai shiga ciki ba za ka ɗau bokiti ka kwara ba zai shiga komin da za ka ɗauki diram guda ta da ka kifar da komin da ka duk alheri ya zo zai samu ƙofofin zuciyar zunubai sun toshe su ba gurin shiga sannan kuma wani datti da yake cikin zuciya na hassada na kullata na kyashi na riya ko ba zai samu ƙofa fita ba shi ma zai ci gaba da dankarewa a ciki ba zai fita ba shine la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara alheri ba zai shiga ba kuma mummunan abu zai fito ba to ne shine zuciya idan aka batta tana ta fara kamuwa da cuta kamar gangan jikin dan adam ne zai fara cuta ya kine neman maganin cutar a hankali a hankali ta cinsa har ta zo ta kai gayar da mai ba da magani mai likita zai ce cutar da ta zama chronic ba za ta sai dai kawai ka je ka wata cutar a ce kawai a jira ajali haka zuciya suke kamuwa kamar da za mu gani a cikin bayanan da za mu yi kan waɗannan nau'ukan sukata da Allah subhanahu ta'ala ya ambata to a nan ubangiji ya musu takayya gwargwadon laifinsu nan suka rika sauraron kafirci ko munafirci ko shirka ko bida'a suna runguma to abin kuma zai ta ƙara ƙaruwa ne zai ta ƙaruwa ne zai ta ƙaruwa ne kuma wannan kai la'akari da dukkan wani wanda yake kusa da kai wanda yake cikin saban Allah in ka koma farko ka ga taya ya fara idan wani gawurtaccen barawo ne za ka koma baya farko farko da za ka ce taya ya fara a fara ɗaukan kuɗin babarsa a ƙashin fulo ne fara daukar na babansa da fara daukar na yankuwansa uwansa fara ya shiga daukar na makota da fara to a haka a haka a haka sai sai zama wurtaccen barawo haka nan in shayi shaye ya fara da busa sigari daga nan kuma har ya tsara gaba haka shi laifi haka yake ta haɓaka kamar yadda alheri alheri in ya shirin ya samu shi ma haɓaka yake duk wata hasana tana haifar da hasana ne eh? Allah subhanahu ta'ala yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wala hadaynahum siratan mustaqim walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da ake sun yi aiki da abin da ake musu umarni da shi ake musu wa'azi da shi lakana khayran lahum da ya zanto musu alkhairi wa ashadda tathbita kuma da ya fi kafe su su tsaya kyam akan hanya ba tare da sun karkace Allah ce to in suka yi haka kuma suka karɓi abin da ake gaya musu na wa'azi suna aiki da shi suka samu kafuwa wa idan la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqim da mun ba su lada da yawa kuma sannan mun ƙara shiryar da su wata hanya saboda da zarar ka samu riko da wani abu da sunnar annabi kana aiki da shi to ka za ka kuma Allah ya sake wa buɗa maka sai ka ji kuma kana wata sunna haka in bid'a mutum ya fara ita ma haka za ta dinga hayayyafa tun ana bid'a haka ana bid'a bid'a bid'a bid'a ba a je ba an kara ba sai da ta zama shirka sai ta tafi shirka ta tafi kafirci dan shi shaidan ba kyalewa zai yi ba to shi kuma ubangiji sakamako ne na wanda duk ya rike shirya shi kuma ya kara masa wallahi na tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka shirya Allah ce sai kara musu shirya kuma ya ba su takawa to saboda ka wannan aljaza ne min jinsil amal irin aikin da suka yi ne suka ga sakamakon abin da suka aika suke girbar sakamakon abin da suka aikata da ya ja'ala Allah ma yulqi shaytan fitnatal na fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id na وليعلم الذين أوتوا العلم أن إنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. To kaga ɗaya ɓangaren waɗancan da suka zaɓi ɓata sai Allah ya ƙara dankarar da su a cikin ɓatan su kuma muminai wani ya alamar da zina utul ilma kuma don waɗanda aka ba wa ilimi su sani annahu alhaqqu min rabbika cewa wannan ayoyin na Allah subhanahu wataala gaskiya ne daga ubangijinka fa yu'minu bihi su imani da shi fa talahu lahu qulubuhum zukatansu su nutsu da shi sai Allah ce wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratal mustaqim kuma lalle Allah mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne zuwa ga tafarki ba daidai kaga waɗancan fitina ya zama musu Allah subhanahu wata'ala ya dulmiyar da su cikin wannan fitina ya dulmiyar da su cikin wannan bata ya ƙara kan ya tazara tsakaninsu da gaskiya inda zalimin lafi shiqatin ba'id waɗannan kuma mu'mine ne da suka yi imani da shi zukatansu suka nutsu kaga mun samu zuciya mara lafiya mun samu zuciya ƙeƙasasshiya matacciya mun samu kuma zuciya nutsatsiya da dama so ne kashe-kashen zukata guda uku Allah ce wani alamar ya'lamu zina utul ilma kuma don waɗanda aka ba su ilimi ilimi mai amfani ilimin da suke iya bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya suke bambanci tsakanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na gaskiya da kuma abinda shaidanu ne suka jefo shi na ruɗu sukan gane wannan sukan gane cewa wannan abun gaskiya ne su yi imani da shi inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi kaga sun san alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi gaskiya ne saboda gaskiya ce sirfa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi domin daga Allah yake malaika jibril aka aiko ya kawo shi zuwa ga kunna annabi sallallahu alaihi wasallam bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal sannan abin da ya kunsa gaba ɗaya gaskiya ne don haka hanyar da ya biyo har ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar hanya ce daga wanda ya kowa gaskiya shine Allah wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila haka nan malaika jibril al-amin ar-ruhul amin ruhi ne malaika jibril ruhi ne amintacce shi ya dauko sakon sannan ya kawo shi ala qalbika ya kawo shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarantar da shi ya zauna a zuciyarsa zuciyar da Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ta alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak zuciyar da annabi Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ta saboda ka ga bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal da ka waɗannan masu ilimi da zarar suka ji ayoyin Allah sun san wannan gaskiya ce ayoyin Allah gaskiya ne babu ta babu a ciki babu shakka a ciki babu wani rudu da zai sa su su saki ayar Allah saboda ka fayu umino bihi sai su yi imani da shi kamar yadda a wani guri Allah subhanahu wataala ke cewa ya ran ladina utul ilma wa ya utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil ila siratil aziz alhabib wadanda aka ba su ilimi sun tabbatar abin da aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne suna ɗaukarsa a matsayin gaskiya kuma daga ubangijinka yake kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki na al'aziz wanda yake gagaraba dau alhamid shayabo haka na Allah ke shafa amma ladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wanda suka yi imani suna sanin cewa wannan gaskiya ne daga ubangijinka fatukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su nutsu su kaskantar da zukatansu ga wannan abu su nutsu su miƙa wuya tabbatar cewa daga Allah ne a dalilin haka duka gaɓoɓinsu za su miƙa wuya su nutsu saboda idan zuciya ta nutsu to duk gaɓoɓi za su nutsu in zuciya ta yadda ta bi to duk gaɓoɓi ma sun yadda sun bi yayin da zuciya ta bijire to duk jiki zai bijire don haka tun da zukatansu suka nutsu to duk jikin su ma zai samu nutsuwa ala inda fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb don haka in ta gyaru duk jiki zai gyaru in zuciya ta bace duka jiki gangan jiki zai bace saboda haka wa inna allaha la hadi allazina amanu ila siratin mustaqim Allah subhanahu ta'ala mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne zuwa ga tafarki madaidaici zai shiryar da su ya nuna musu hanya wacce ya dace su bi ya nuna musu hanyar da ya waje ba su kauce mata don haka shaidan da tawagarsa ba za su iya cutar da su komai ba saboda mai musu jagoranci shine Allah da kansa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine waliyi shine wato majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani shi yake fitar da su daga dubbai zuwa ga haske ya ƙara musu shirya akan shirya su ya zidu Allahu ta da huda haka Allah ke ƙara mu waɗanda suka shirya ya ƙara musu shirya akan shirya su kaga akasin waɗancan na farko da suka zaɓi fitina sai Allah subhanahu wataala ya ƙara sa tazara tsakaninsu da gaskiya wa inna da lafi shiqaqin ba'id waɗannan kuma da suka zaɓi shirya suka karɓi gaskiya suka rungume ta sai Allah ya ƙara nuna musu hanyar gaskiya ya ɗora su akan hanyar da take miƙaƙƙiya totar wa inna Allah la hadi allazina amanu ila siratul mustaqim da zanto shine yake musu jagora siratul mustaqim ce hanya madaidaiciya daidaitacciyar hanya wacce babu karkata a cikinta babu karkata me ita ke totar totar babu karkata a cikinta ihdinas siratal mustaqim ita ce hanya madaidaiciyar da muke roƙon Allah ya ɗora mu akan ta koyaushe duk sanda muka yi sallah ta farilla ko ta nafila muka yi wannan addu'a Allah ka ɗora mu akan wannan hanya hanya ce ta bayan Allah da ya yi musu ni'ima ba waɗanda aka yi fushi da su ba siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin hanya ce ta waɗanda aka yi wa ni'ima ni'imtattun bayan Allah waɗanda Allah yake madalla da su suke bin wannan hanya su waye annabawa ne annabawa ne da siddiqai da shuhada ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa babu tawagar da take kamar wannan tawagar annabawa da siddiqai da salihai da shuhada to duk wanda ya rike wannan hanya ta Allah subhanahu wataala to kan hanyar waɗannan yake tafiya don haka ko shi kadai ne a ƙauyensu a garinsu a gidansu kada ya ji cewa kada ya ji ce, ba shi kadai ba ne duk tawagar annabawa da siddiƙai da shuhada akan wannan hanyar suke tafiya za ka kayyada shi kadai ne akan hanyar shi tare da jama'a yake jama'ar kuma da Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa madalla da wannan tawaga madalla da wannan ayari saboda ayari ne dan madalla ayari ne da Allah ya madalla da su Allah subhanahu wataala ka dora daga rigan mu akan hanya madaidaiciya ubangiji subhanahu wata'ala ka kawar da mu daga hanyar shedanu za mu tsaya a nan sai gobe insha Allah za mu yi ƙara bayani akan waɗannan zukata guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan su abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh